This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Bello Habib Galadanci da sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukar ragaman wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko bari Bello ya ba mu kanan labarai. Tuna gode Maryam jami'ai fa kasar Pakistan na ɗaukar matakai domin mayar da martani akan harin jiya Talata shi kuma a can Afghanistan. a wasu da ake zaton mayakan taliban ne sun kashe mutane guda goma a lardin helmand prime minister australia alkawarin kafa bincike fa domin bin diddigin dalilan da suka sa wani mutum ya kai hari jiya a wani gidan cin abinci. A fannin rahotannin namu na yanzu, za ku ji cewa wata babbar kotun birnin tarayya ta ɗage zaman da za a yi a kan ƙarar shugaba Goodluck Jonathan da wasu suka yi na rashin cancanta tsayawa takara a zaɓe mai zuwa. Su kuma magoya bayansa sun ce zancen ba haka yake ba. Za kuma ku ji cewa an ƙaddamar da aikin raba gidan sauro miliyan biyu da dubu ɗari bakwai a jihar Niger da ke Najeriya. Ɗaliban kwalejin ilimin jihar Gombe kenan a lokacin da ministan ilimi Malam Ibrahim Shekarau ya kai masu ziyara. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Bello Habib Galadanci ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. jami'a kasar pakistan na daukan matakai domin mayar da martani dangane da harin jiya talata da mayakan taliban suka kawa wata makaranta a yankin peshawar a daidai wannan lokaci da kasar ke fara zama makoki nawa don kwanaki uku saboda kana yara guda 132 da malamai tara da suka rasa rayukansu a wannan hari firayim ministan nawaz sharif yau laraba ya amince da dokar da za ta ba da damar yanke hukuncin kisa akan 'yan ta'adda dama dai an dakatar da wannan doka ne a shekara ta 2008 mr sharif ya kuma dauki alwashin ci gaba da kai farmakin soja kan mayakan sa kai da ke arewa maso yammacin kasar kusa da bakin iyakar kasar afghanistan kungiyar taliban da ke pakistan ta bayyana cewa ta kai harin ne domin mayar da martani ga farmakin soja da dakaran kasar suke ci gaba da kaiwa a halin da ake cika kuma babban hafsin sojan pakistan general rahil sharif da shugaban hukumar lakin asirin kasar rizwan akhtar sun nufi birnin kabul yau dinnan domin ganawa da shugaban afghanistan ashraf ghani da general john campbell na rundunar sojan amurka wanda yake jagoranta harkokin sojan rundunar kawancin neto da ke ayyukan soja afghanistan Wasu da ake zaton mayakan Taliban ne sun kai farmaki akan wani babban banki da ke lardin Helmand a kudancin Afghanistan inda suka kashe mutane goma, a cikinsu har da fararen hula da jami'an tsaro. Jami'an sun bayyana cewa harin na yau Laraba akan bankin da ke birnin Lasharga ya faru ne a lokacin da wani mayaki ya yi kuna bakin wake a bakin kofar bankin, sannan ragowar mayakan suka shiga ciki da ƙarfin tsiya. Wannan lamari ya faru ne a daidai lokacin da jami'an gwamnati suke karɓar albashinsu a wannan bankin, kuma akalla mutane goma sha hudu ne suka samu raunuka. Batun tsaro na ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da aka mayar da hankula a kai a Afghanistan, yayin da rundunar ƙawancen neto ƙarƙashin jagorancin Amurka ke sauya salon ayyukan soja a can. yanzu haka dai rundunar ta dakatar da yaƙi da mayakan taliban ta kuma rage adadin sojojinta zuwa tsiraru domin horaswa da baiwa jami'an tsaron afghanistan shawarwari labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc Madala, Firayim Ministan Australia ya alkawarin kafa bincike domin bin diddigin dalilan da suka sa wani mutum hayawar kasa Iran, kuma wanda aka sani da tsatsauran ra'ayi da ma jawo tashe-tashen hankula, ya samu damar kai munanan hari kunci mummunan hari a wani gidan cin abinci da ke birnin Sydney. litinin nan ne man horon monis ya kawo gidan cin abinci mai suna length chocolate cafe a tsakiyar birnin sydney har ya yi garkuwa da mutane guda goma sha bakwai mutumin mai shekaru hamsin tare da wasu mutane guda biyu da ya garkuwa da su sun rasa rayukansu a lokacin da 'yan sandan bala suka afkawa gidan cin abincin a dai jami'an tsaron australia sun san monis kuma kan bili yake bayan da hukumomi suka tuhume shi da laifin taimakawa wajen kashe mai ɗakin shi bugu da ƙari kuma ana tuhumar wannan mutum da laifuka sama da arba'in masu nasabar tarzoma ware jinsi da rashin mutunci a wata ganawa da manema labarai yau laraba firayim minista tony abbott ya ce yana bukatar sanin dalilan da suka sa hukumomin tsaro suka kasa lura da uh, kai kawon shi wannan mutum mr monis ganin irin matsalolin da yake fama da su kamar taɓin hankali da tsoron ra'ayi da jawo tashe-tashen hankula Wata kotu a tarayyar Turai ta yanke hukunci mai cewa dole ne a cire kungiyar mayakan Pakistan ta Hamas daga cikin jerin sunayen kungiyoyin ta'addanci da ke kalubalantar tarayyar Turai. Babbar kotun yau Laraba ta ce kungiyar tarayyar Turai ba ta bi hanyoyin da suka dace ba wajen saka sunan Hamas a wannan jerin sunayen, saboda ta yi amfani da da bayanai da ta samu akan yanar gizo da kuma kafafen yada labarai. Wani mataimaki da tarayyar Turai ɗin ta ɗauka a shekara ta dubu biyu da ɗaya. ya saka sunayen kungiyoyi goma sha biyu da mutane 29 a cikin jerin sunayen 'yan ta'adda amma tarayyar ta kare kanta tana cewa ta shirya sunayen ne saboda kwararan bayanai da ta samu daga kwararrun hukumomi sai dai za a iya ɗaukaka ƙarar wannan hukunci da aka yanke yau kotun ta kara da cewa har yanzu tarayyar turai na rike da kaddarori da kudaden 'yan kungiyar da aka kwace har sai an kawo karshen wa'adin daukaka karai amma kotun ta jaddada a wata, a wata sanarwa cewa an yanke wannan hukuncin ne bisa ka'idojin kotu kuma hakan wato kuma hakan baya nufin kotun ta ta binciki cewa ko kungiyar hamas tana kai hare-haren ta'addanci ko kuma a'a a ƙarshe maryam uh, shugaban communist a koriya ta arewa na bikin cika shekaru uku da mutuwar tsohon shugabanta na kama karya kim jong il gidan talabijin na gwamnati yau laraba ya nuna wa jama'ar north korea suna kunci ya nuna jama'ar north korea suna sunkuyawa da kuma ajiye furanni a gaban mutum mutumin tsohon shugaban da mahaifin shi kim il sung Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yayin da ake ta shirye-shiryen zaben shekara mai zuwa wasu kuma suna ganin bai dace shugaba Jonathan ya tsaya takarar shekara mai zuwa ba. wata babbar kotun birnin tarayya inda aka kai karar ta ɗage wannan zama da za a yi zuwa watan janairun shekara mai zuwa wakilin murya amurka nasiru adamu el hikaya ya zanta da barista ahmad gulag akan batun ga abin da ya ce ko a yau na sake zama mai ba da shawara ma shugaban kasa a kan fannin siyasa ba zan daina abin da na yi ba sai da in ci gaba da yi domin me ban ga abin da na yi na wanda ya saba ma dokokin najeriya ba abu ne na yi na kiran jama'a akan cewa shugaban kasa goodluck jonathan yana da dama yadda kundin tsarin mulki ya shimfiɗa ya tsaya takarar neman shugaban kasa na biyu in ka so ka zaɓe shi in ba ka son shi kar ka zaɓe shi shi ne tsarin mulki a barista ahmad gulab shin wani faru ne tsakanin ka da shugaba jonathan ya sauke ka daga wannan mukamin shin sauke ka yayi ko kai ka nemi ka sauka don ka zo wannan takarar to ai zan baka amsa babu abin da ya haɗa ni da shugaban kasa gullog jonathan goodluck jonathan har abada har duniya ya tashi idan ina raye mai gidana ne zan ringa kira mutane a bashi dama a mara mishi baya a bashi goyon baya ya gama wa'adin da aka tanadar a kundin tsarin mulkin najeriya kuma makami allah ya zana lokacin da zaka shiga da kuma lokacin da zaka bari alal misali mun da muka so mu aiki da shugaban kasa goodluck jonathan tun yana mataimakin shugaban kasa a 2007 muna da yawa idan ka duba su injiniya kacalla su dr indabawa su ikefi espinashi su aka ciku. su ahmed gulak su mike ogedami mun yi aiki mun zanna kamar yan uwa uba ɗaya uwa ɗaya kuma a duk wayannan mutane ɗaya bisa ɗaya a lokacin da allah ya zana mana sun bar kujeransu amma ba wai dun wani abu ya hada su da goodluck jonathan ba haka allah ya zana haka kuma yake idan kun duba a duk munda muka haɗu a abuja ya ba mu wannan aiki ni ne makaman kusan karshen wanda na bar wannan ofis me za ka ce musamman ma mutanen arewa da suke ganin ka mutum ne mai yawan maganganu masu ba wa mutane haushi kuma sai a ga kamar baka damu ba su yi murna cewa an ma kore ka daga mukaminka to ban san wani irin mutane arewa kake faɗa ba don arewan ta kashu da yawa akwai arewa wanda suke son gaskiya to wa'annan mutane suna jin daɗi na domin ni kuwa mai faɗin gaskiya ne ma kowaye zan ga maka ko kai ne waye kai ba Allah ba ne akwai Allah shi ne yake ba da mulki mai azurtawa amma ba kai kato ba idan wa'ansu kuma suna gani kamar ba daidai nake faɗa ba sai su fidda mini su ga mini hujja ai wannan ba zagi ba ne duk na ce maka kai ba Allah ba na zage ka dan adam ne kai bil adama wanda zaka mutu kana da mafari kana da karshen ka kuma duk mai rai kullu nafsi zalikal maut mutuwa zaka madalla bari kuma mu leƙa jihar Neja inda aka fara aikin ba da gidan sauro ga jama'a biyo bayan nasarorin da aka samu a baya kamar raguwa mace-macen yara da mata sanadiyar cizon sauro. Ga Mustapha Nasiru Batsari da ƙarin bayani. An kaddamar da aikin raba gidan sauro miliyan biyu da dubu ɗari bakwai a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. Hajiya Hajjo Sani ta kungiyar kula da lafiyar iyali a Najeriya ta ce a sakamakon nasarar da aka samu a baya wajen raba gidan sauron shi yasa aka ƙara yawan shi a halin yanzu. An ga cewa an yi nasara ma mm, iyali mutane sun faɗaka da yadda su ya kamata su yi amfani da gidan sauro kuma an ga taimakon da ya yi shine aka ƙara yawan gidajen sauron nan suka zama wajen miliyan biyu da ɗari bakwai kuma aka ƙara jihohi wajen guda biyu yanzu banda Niger muna da Akwa Ibom State muna da Ekiti inda muke ayyuka da shi. Uwar gidan gwamnan jihar Niger Hajiya Jummai gida Aliyu wadda ita ce ta kaddamar da rabon gidan sauran ta ce yin amfani da shi yana rage mutuwar yara har ma da manyan kamar yadda ta karin bayani. Yara da yawa suna mutuwa kan wannan cizon sauran. To kana muna amfani da wani Allah zai kawo mana raguwan cuta cutaka Baya ga kisa ma zazzabin cizon sauran na haddasa yin bari ga masu juna biyu, in ji Dr. Usman Muhammad, darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mace mai ciki na da babban illa ga mai ciki, don in ya tsanin shi zazzabin cizon sauro yana iya sa haɓari ma. Ko su ka'idoji ne na shiga cikin shi ko ko dai da naga an sa shi dinnan haka haka mutum zai sa shi kawai. Eh, haka dai ake sa shi to amma ka'idan ne shine muhimmanci abin da zai faɗa shine in an sa gidan sauran a tabbata cewa gidan sauran ya shiga ƙasan katifa don wansa suke su sa shi sake kawai hakan nan da kuma sauro yau da gobe da gobe yana iya yawwa yana iya tabbi ta karkashi to akwai ma masu farke shi su yi labule wannan yake eh, to haka wannan bai kamata ba ba haka aka ce amfani da shi ba so ake a kwana a cikin gidan sauran kwamishiniyar kiwon lafiya a jihar Niger Hajiya Hadiza Abdullahi ta ce sun ɗauki matakin magance shiga kasuwa da gidan sauran a wannan karo. Ka san da in aka raba, akan raba a gurin biki haka kowa ya kwasa wani ya samu goma sha biyu wani ya samu goma to yau sai da kati za a ba da net ɗin kuma kowane magani wannan gidan sauran kowane mutane biyu suna da guda ɗaya kuma kafin a raba katin da sai da aka bi gida gida kaga sauki ya zo so in baya mun tashi daga nan ma akwai gurare kamar a nan cancaga ga gurare hamsin da bakwai yadda mutane za su je adiresoshin na nan za su je su ba da katin nan su sani maganin sauro guda biyu. Baya ga gidan sauran dai tsabtar muhalli na ɗaya daga cikin hanyoyi na magance matsalar zazzabin cizon sauran kamar yadda masana kiwon lafiya suka tabbatar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Amin, amin, suma amin, ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. Zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Ɗaliban kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya da ke jihar Gombe sun gudanar da zanga-zanga domin bayyana halin da suke ciki na rashin ruwan sha da kuma ɗakunan kwana a lokacin da ministan ilimi Malam Ibrahim Shekarau ya ziyarci kwalejin a ci gaba da ziyarar da yake yi zuwa jami'o'i da kuma manya-manyan makarantu da ke ƙarƙashin gwamnatin tarayya. Ga wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad da rahoton. Laftan da ɗaliban kwalejin ilimi ta gwamnatin tarayya da ke garin Gombe kenan suka yi wa ministan ilimi malami bayan Shekarau a lokacin da ya ziyarci kwalejin dangane da ziyarar ganewa ido da kuma tantancewa a manya-manyan makarantu da suka hada da jami'o'i a haɗin Najeriya. Ɗaliban suna bayyana rashin jin daɗin su ne na rashin wadataccen ruwa don amfanin yau da kullum da kuma rashin ɗakunan kwana masu inganci. a jawabinsa wa manema labarai a harabar kwalejin ilimin ministan ilimi malam ibrahim shekarau bai taɓo batun zanga-zangar ɗaliban ba kan matsalolin da suka bayyana a maimakon hakan ya yi bayanin makasudin ziyarar da yake yi ne to alhamdulillah mun zagaya mun je sabuwar university ta tarayya da take kashere mun je jami'a ta jiha mun kuma zo wannan katafariyar kwaleji ta horar da malaman makaranta ɗaya daga cikin dalilan wannan zagaye namu da muke duk sati shine don mu gane wa idanmu irin ci gaba da ake samu a makarantun nan irin wato nagartar ayyukan da ake gabatarwa kuma mu saurari ma'aikata da ɗalibai domin mu ji koke-kokensu domin gaba ɗaya da mu da su mu ga wani irin hoɓɓasa za mu yi domin ci gaba da warware ɗayan waɗannan matsaloli alhamdulillah ƙarshen wannan ziyara mun gamsu da abubuwan da muka gani inda muka ga kurakurai daga 'yan kwangila mun jawo hankalinsu su mai da hankali don a kammala aikin da aka ba su on time insha Allah. Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Gombe a Najeriya. yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe goma da minti takwas yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garo Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu ta kuma wannan fili na himma ya samu dama tattaunawa da jama'a iri-iri waɗanda suka zo daga ɓangarori iri-iri na yammacin afirka da kuma irin ƙwarewa da suka yi da basira da suke da shi da karance-karance da suka yi da sun zo nan sarraba mana shi ne muke so yau sai mu koma wasu daga cikin fitattun bakin mu a shirin himma domin mu ɗan ji irin abubuwan da muka ji daga wajen su waɗanda suka koyar da mu kuma suka ƙara mana haske akan irin yanayin duniya a halin yanzu barin fara da malam yusuf ah, sunana yusuf harande Sunana Yasir Ramadan Gwale. Sunana Adamu Muhammad Dan Kore. Sunana Muhammad Rabi Suleiman, amma an fi sani da Rabi Suleiman Kwano pakistan. Sunana Yusuf Baba, muna da makaranta mai suna Intercontinental School a Palm Center a Kano. To yanzu dai muna hutu sai muka ga cewa ya kamata tunda ana hutu yara su zo a uh, da su Amerika su zo su gaya Amerika take. Sunana Fatima wata Zakari. Sunana sagar Sagir Tasu. Sunana Laila Abdulkadir. A Intercontinental School nake a JS2 EE nake ina da mamata da babana. Ɗaya daga cikin abubuwan da wannan shirya fahimta shine duk wani wanda ya fito daga yammacin Afirka ya fita waje baya kyashin inda ya fito kuma yana alfahari da wannan waje har ma gashi irin abubuwan da suka gaggaya mana. Asali na dai daga Kano nake a Nigeria. Iyaye na sun fito daga jihar Sokoto ne. ni zan ce ni mutumin jihar Sokoto ne amma haihuwa ne aka yi aka haife ni a Zaria. Malam Bello an haife ni a jihar Bauchi. Babana dan asalin jihar Yobe State ne a Patiskum. Hmm. A wani ƙauye ana kiran Sabila. Mahaifiyata kuma yar Jigawa State ne. An haife ta a Ringin Local Government a wani ƙauye da ake kira Daurawa. So na an haife ni a Bauchi mun dan zauna a Kaduna kaɗan sannan a ƙarshe dai muka komo Abuja nan na yi na ci da primary school na na secondary school har ma na fara university of abuja bakin shirin ma bata dogo sun bayyana irin bambancin da suka gani a inda suke a halin yanzu da kuma ainihin kasarsu da ke yammacin afirka idan mutane da suka taba zuwa na sun san irin wannan bangare na duniya hmm. ba a cika wani strike ba ko da yake ni ba na yi makaranta ba ne na gwamnati makaranta ne na mutane na private malamai ba su tafi yajin aiki ba yawwa ko da ma na gwamnati na yi yawanci ban taba jin tun da na ban taba jin wani yajin aiki ba. Mun sauka a New York City mun je to mun zazzagaya gari sun ga gani yara an nuna musu gurare sannan mun je boat cruise ma sun je kusa da Statue of Liberty daga nan shine muka taho nan Washington this is our first stop. Wato Alhaji Bello ita a zahirin gaskiya ilimin ko in ci harkar karatu na ƙasar Amurka da na karatun gida Najeriya ko Afrika hmm. gaskiya ba ka kwatanta su. Mesa. sabida me ah, mene saboda shi karatun Amerika ya bambanta da karatun ba wai karatun Afirka ba ma, a karatun kowace ƙasa a duniya. Hmm. Saboda a nan na samu haɗuwa da mutane daban-daban daga ƙasashe daban-daban na duniya. Mun yi maganganu a kan irin ilimomin wannan kasashe nasu za ka fahimci cewar karatun amerika kusan a nawa fahimta shi ne karatu wanda yake a duk duniya babu wanda za ka kwatanta shi da gaskiya alhamdulillah idan ka kalli wato yadda musamman nan suke tafiya a tattalin arzikin suke tafiya kuma ka kalli abin da ke faruwa a najeriya da kuma harkar tattalin arziki za ka fahimci cewa gaskiya akan samu ci gaba a harkar tattalin arzikin najeriya idan ka kwatanta mu da sunan kasar kenan muna samun ci gaba sosai da sosai ta fuskar tattalin arzikinmu. Wato in har mutum a ne a rayuwa to akwai darussa iri-iri na koyo. A nan ita Amurka Malam Bello hmm. malaman za ka ga suna jawo ka in na yi abu ba daidai ba saboda eh, eh, eh, ko da wani abu kai ba daidai ba za su kira ka su ce maka to wannan madadin ka yi shi a kaza to ka da shi a kaza. sannan babu yadda za a yi wanda ya karatu a nan amurka malam bello ya yi abu malami ya zalunce shi ya ki bashi makin da ya kamata bashi koyuwa yanzu haka ina birnin khartoum khartoum sudan kenan inda nake karatu a jami'a a nan khartoum din me kake karantawa ne ina karanta abin da suke kira larabci اقتصاد والدراسات الماليه والمصرفيه da mai sai da kayan miya a kan titi da wanda yake a cikin ofis da wanda yake a hanya kowane karanta jarida yara da manya mata da maza kusan za ka sha mamaki in ka ga wato yadda mutane suke karanta jarida a kasar mutane suna karanta jarida kwarai da gaske sun san mafi yawancin al'amuran da ke gudana dangane da harkar siyasa su da ta shafi a dangantakar kasashen dangantakar su da kasashen duniya. Abin da muka dan iya samun damar lasowa kenan a yau amma mako mai zuwan Allah yadda za mu kara shi da rago wasu daga cikin bakin namu da suka zo wannan filin himma ba ta ga Saboda karewar shekarar nan ya kamata mu ringa kawo muku su don ku ringa dan tuna irin darasin da suka kawo mana kuma ku koya daga wajensu. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu ni Bello Harbi Galadanci daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC nake cewa salamu alaikum mu kasance cikin koshin lafiya. Riga da busa shi take riga in fulani, riga babu busa shi. Ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Ya fara ne da saƙon Ahmadu Abacha Macina Yobe. inda ya ce a gaskiya ina jinjina shugabannin jam'iyyar apc a najeriya saboda yadda suka zaɓo wa ɗan takarar shugabancin najeriya a jam'iyyar muhammadu buhari mataimaki a zaben shekara ta 2015 ɗan ƙabilar yarabawa hakika mun gamsu da wannan zaɓi da suka yi Allah ya baiwa janar Muhammadu Buhari da jam'iyyarsa ta APC nasara a zaben shekara ta 2015 a Najeriya amin. da misalin karfe 1 da minti 8 na rana malam ango malamin makaranta da sani mai lange-lange ya wuri suka jefo mana imel mai jimamin abin da ya faru jiya a Pakistan inda suka ce harin da 'yan taliban suka kai a kasar pakistan a wata makaranta har suka kashe dalibai wajen 140 abin allah wade ne muna kira gwamnatoci da su kara kaimi na ganin sun magance wannan hare-hare da ake kaiwa a makarantu don kare rayukan malamai da ɗalibai ubangiji allah ya kawo mana karshen wannan al'amari amin sai kuma wasiƙan mu ta gaba wadda ta fara da sallama assalamu alaikum boa a yau kira na yana ga 'yan siyasar najeriya masu neman mukamai ya kamata ku guji mai da matasa 'yan bangar siyasa domin hakan illa ce ga jama'a da ma ƙasar mu baki ɗaya daga sufiyanu gumel zangon daura mu ta ƙarshe a yau ta zo ne daga Suleiman Hamisu Dike Funtuwa wanda ya ce a gaskiya hukumar zaben Najeriya mu dai ba mu gamsu ba da maganar kammala bayar da katukan zaɓe a jihohi 32 ba. Domin mu mazaɓa ɗaya ake ma mutane rijista a cikin garinmu da ke da mazaɓu shida. Saƙonin da muka samu damar karanto muku na yau kenan. To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga wannan saƙon. Yauwa idan an shirya duk sai a zazzauna zan fara da ke. Himma. Ba ta ga rago. Himma. Ba ta ga rago. Ba haka ake ba. Ba ta ga rago. To fa. Himma. Ba ta ga raga. To duk barkuje da ake yi. Himma. Ba ta ga rago. Babu shakka shirin himma ba ta garago yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC kowace Laraba a shirin rana kuma yana baku labaran 'yan Afirka masu takarwa gani a kasashen waje. To madalla kafin mu karkare bar mu koma ga Bello Habib Galadanci ya bamu labarai amma a takaice. To na gode Maryama takaitattun labaran duniya na cewa jami'a a ƙasar Pakistan na ɗaukar matakai domin mayar da martani dangane da harin jiya talata da mayakan Taliban suka kaiwa wata makaranta a yankin Peshawar. A daidai wannan lokaci da ƙasar ke fara zaman makoki na wa'adon kwanaki uku saboda ƙananan yara 132 da malamai tara da suka rasa rayukansu a wannan hari. Firayim Minista Nawaz Sharif yau Laraba ya amince da dokar da za ta ba da damar yanke hukuncin kisa akan 'yan ta'adda dama da 'yan dakatar doka ne a shekarar 2008. su kuma wasu da ake zaton mayakan taliban ne sun kai farmaki akan wani banki da ke lardin helman a kudancin afghanistan inda ma suka kashe mutane guda goma a cikinsu har da faran kula da jami'an tsaro jami'an sun bayyana cewa harin na yau laraba akan banki da ke birnin lashga ya faru ne a lokacin da wani mayaki ya kunar bakin wake a kofar bankin sannan ragowar mayakan suka shiga ciki da karfin tsiya Firaministan Australia Maryam ya alkawarin kafa bincike da bin diddigin dalilan da suka sa wani mutum haihuwar ƙasar Iran wanda aka taɓa samu ko kike da tsatsarar ra'ayi kuma yake jawo tashe-tashen hankula mutumin nan da ya samu damar kai mummunan hari a wani gidan abinci da ke birnin Sidrin. Litinin nan ne man Harun Monis ya abkawa gidan cin abinci mai suna lind Chocolate Cafe a tsakiyar birnin sydney har ya garkuwa da mutane guda goma sha bakwai ita kuma wata kotu a tarayyar turai ta yanke hukunci mai cewa dole ne fa a cire ƙungiyar mayakan pakistan ta hamas daga cikin jerin sunayen ƙungiyoyin ta'addanci da ke kalubalantar tarayyar turai babbar kotun yau laraba ta ce kungiyar da turai ba ta bi hanyoyin da suka dace ba wajen saka sunayen na hamas a wannan jerin na sunaye a ƙarshe shugabancin communist a koriya ta arewa na bikin cika shekaru uku da mutuwar tsohon shugabanta na kama karya kim jong il gidan talabijin na gwamnati yau laraba ya nuna jama'ar north korea suna sunkuyawa da kuma ajiye furanni a gaban mutum mutumin kim jong il da mahaifinsa kim il song Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu kawo muku fashin baki akan mataimakin da ɗan takara tsohon shugaban ƙasa janar Buhari ya tsaida a karkashin jam'iyyar APC. Kuma muna so mu ji ra'ayoyinku a kan 'yan takarar jam'iyyun biyu da mataimakansu wato jam'iyyar PDP da ta APC kenan. Yanzu a madadin Bello Habib Galadanci da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Injiniyanmu Mr. Jackson shi ma ya taya mu wannan aiki ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.